ubangiji cewa wa kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan bai dace ba ga mummuni ya kashe mummuni lafazin maka na baya nuna annafiyu kore abu abin da yake nuna wa ma sahha wa bai inganta ba bai kuma dace ba haramun ne li ga mu'mini an yaqtula mu'minan ce zai kashe mummuni dan uwansa illa qat'an sai dai fa in hakan ya faru ne bisa ga kuskure in ya faru bisa ga kuskure ba zaɓinsa bane ba yardarsa bane to wannan kuma daban da haka wa man qatala mu'minan khata'a wanda ya kashe mu'mini bisa ga kure fa tahriru raqabati mu'mina wajibi na farko da ke kansa shine yantar da bawa mu'mini idan an ce bawa mu'mini ya iya zantowa mace ya iya zantowa namiji ya iya zantowa baligi ya iya zantowa wanda ba baligi ba matukar bawa ne mu'mini lokacin da ka kashe mu'mini farkon abin da zaka shine yantar da bawa mu'mini abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahli da kuma diyya wadda za a mika wa iyalin wanda aka kashe illa an yasaddaku sai fa in sun yi sadaka da ita sun ce mun yafi ma'ana lokacin da ka kashe mutum haƙƙi biyu ne a kanka haƙƙi na farko haƙƙin Allah maɗaukakin sarki haƙƙi na biyu haƙƙin dangi na mutumin da ka kashe haƙƙin Allah shine sai kai kafara kafara nan ita ce yantar da bawa mumuni idan ka kasa yantar da bawa mumuni sai kai azumi na wata biyu a jere kamar yadda bayani zai zo nan gaba hakkin iyaye ko ƴan uwa wanda aka kashe shine sai ka biya diya na mutumin kuma ya danganci me aka sa maka diyar raƙuma aka sa maka kaga raƙumi ɗari kenan diyar kuɗi aka sa maka sai a yi lissafi a'a diyar tumaki ko awaki aka sa maka to sai a yi lissafi menene zaka biya diya sananne ne dai diya a cikin addinin musulunci kuma takan canja dangane da canji na kuɗi daga shekara zuwa shekara an gane ko illa an yassar da sai in sun ce sun yafi fa in kana min qaumin aduwwin lakum in wanda ka kashe din bisa ga kure yana cikin mutanen da yan adawa ne gare ku wato danginsa gaba ɗaya ba musulmai bane wa huwa mu'minun alhali ko shi mummuni ne fa tahriru raqabatin mu'mina to zaka intar da bawa mummuni wato a madadin sa kenan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ko ya kasance daga cikin mutanen da akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su alkawalin zaman lafiya tsakaninku da su an gane ko wato shi mummuni ne su din kuma ƴan uwansa gaba ɗaya kafare ne amma ba kafare da suke yakar ku ba wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su fadiyatun musallamatun ila ahli to a wannan lokacin zaka bayar da diya wadda za a miƙa wa iyalinsa wa tahriru raqabatin mu'mina sannan zaka yantar da bawa kuma mummuni an gane kwa menene fa tahriru raqabatin mu'mina wato zaka in taddabawa mumuni an gane ko faman lam yajid ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wanda ko bai sami iko haka ba fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai ya azumi na wata biyu a jere suna bin juna taubata min Allah dan tuba zuwa ga Allah wa kana Allahu aliman hakima ubangiji ta'ala ya kasance masani sannan ko mai hikima wato anan nan gurin ku lura da abin sosai haƙƙi biyu ne kan mamaci in dai mamaci da aka kashe bisa ga kuskure wannan mamaci ne bisa kuskure ka kashe shi to haƙƙi biyu ne a kansa haƙƙi na farko haƙƙin Allah wanda shine ka yi mai yantar da bawa mumuni in baka da wannan ka yi azumin wata biyu a jere haƙƙi na biyu ne haƙƙin wa yan uwansa to yan uwansa ɗin nan kashi uku ne kashi na farko in sun zanto musulmai za ka bayar da cikakkiyar diya gare su sai in sun ce mun yafe to kaga diyya ta fada kanka sai kawai ka kai ka fara shi kenan ta iyawa shi musulmi ne amma su ƴan uwansa kafare ne waɗanda kuke fada da su to a nan gurin sai dai ka ƴantar da bawa mummuni kadai amma ba za ka biya diya ba dai idan ka biya diyar wurin ma za ta tafi wurin ƴan adawar ku to sai su yi amfani da ita wajen yakar ku to shine hikimar da ba za a basu ba ko kuma shi musulmi ne danginsa kafare ne waɗanda ake zaman amana da su ba sa yakar ku ba kwa yakar su zaman amana ake ku da su ina fata fahimta to nan gurin zaka ba su cikakkiyar diya na wannan musulmin ga su waɗannan wanda ba musulmai ba amma tunda kuna zaman amana da su an fahimta ku. to akwai kashi na gaba wanda malamai suke kawowa shine ya zanto cewa shi wanda ka kashe din ba musulmi ba ne ba mummuni ne ba ina fata an fahimta to zaka biya diya ko ba zaka biya diya ba maganan kafara dai Allah bai magana sa ba idan ka kashe kafiri ba wani kafara na azumin wata biyu eh dan idan yi azumin wata biyu dan ka kashe ya zama shi da musulmi duk ɗaya kenan Allah kuma ya ce la yastawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati hum ya za su daidai ba za su daidai ba ina fata an fahimta مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بلا سيدي ديبا to sai ya rage mai sai diya za ka biya 'yan uwansa diya in ba kwa yaƙi da su in kafiran amana ne to amma diya da za ka ba shi nawa za ka biya diya daidai da ta musulmi to a nan malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce diya za a ba diya daidai da ta musulmi waɗansu suka ce rabin diyar musulmi waɗansu suka ce ɗaya bisa ukun diyar musulmi haka ibn kasir ya kawo waɗannan maganganu guda uku kamar ka tambaye su ka ce a wurin ka wanne yafi sai ce na riga nayi bayani a sharhin bukhari mai tsawo ka je ka duba sharhin bukharin sa kuma an nema an rasa <laughs> balla tana je a binciko me yake a can wurin sai ya da reference da littafin sa na sharhin bukhari ina fata an fahimta to da haka sai mas'ala ta zanto ana tattaunawa a kai kan cewa ta bangaren diya za a daidaita su ko ba za a daidaita ba na fi gamsuwa da ra'ayin da ke cewa ba za a daidaita su ba tunda ba sa zama daidai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har abada ba za su zama daidai ba ko a duniya ko a lahira cikin kowane irin hukunci to wani ana magana kan kisa wanda yake na me na kuskure hukuncin mutum kenan amma akwai kisa na ganganci ayar gaba za ta yi bayani ba za mu shige ta yanzu ba sannan akwai kisa wanda ake kira shibuhul amdi wanda yayi kama da ganganci shi ma ba za mu yi magana sa ba sai gobe in Allah ya kai mu ban gaishe a cikin aya ba amma hadisi sun nuna shi kisa na kuskure kowa ya riga ya sani ka taho da mota ba da niyya baka kade mutum a'a ka harba kwari da baka zaka harbi barewa sai ta je ta samu wani mutum a gona ta kashe ba da niyya ba ka harba bindiga ka harbi tsuntsu bullet din ya je kashe wani kaga duk wannan kuskure ne ba da niyya bane ka dan dungure mutum sai ya fadi ka da ke shi da wani abin da baya kisa bulala ba ta kisa kana duka shi da bulala sai ya mutu kaga duk wannan na kuskure ne to shine za a yi wa waɗannan ababen guda biyu amma kisa na ganganci me ya hakikanin bayanin sa kisa mai kama da na ganganci me ya hakikanin bayanin sa wannan sai yammacin gobe idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanarwa ta gaggawa cewa sakamakon shela da aka yi na ana bukatan taimako domin kai ziyara gidajen prison na nan garin jama'a sun taimaka da kayayyaki kamar haka an sami gari buhu nawa kasa nan buhu goma an sami shuga buhu biyar an sami kuli-kuli buhu biyar an sami omo leda goma an sami safki wato katan biyar an sami littattafai kamar haka jizuwa amma guda talatin a makarar tauhid guda ashirin ishimawi guda goma iziya guda goma kawa'idi guda talatin tufafi daban-daban har adadin da ya kai ɗari biyu da hamsin set ɗari biyu da hamsin bayan haka akwai shirin zuwa gidan marayu shi kuma za a yi bayanin me za a kai amma dai wannan gobe idan Allah ya kai mu karfe 11 na safe za a kai wannan ziyara ga waɗanda suke da ikon zuwa ko suke da mota da za su taimaka don taimaka yan uwa da za su je wannan waje za a mu haɗu a nan masallaci sannan a tafi gaba ɗaya in Allah ya kai mu gobe karfe 11 na rana idan Allah ya kai mu gobe mai itikafi ba zai je ba